Profesa wannan takaddama hankulan duniya a tashe yanzu haka. Ku ya kuke kallon wannan al'amari shin hankulan duniya ya dace ya tashi a yanzu? Ai hankulan duniya ya kamata ya tashi ba ma kawai ya tashi ba ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta tashi kai tsaye maza maza su yi tsokaci kan wannan lamari a kuma jawo hankalin Pakistan da India su ɗan haƙuri su ɗan sassauta a bincike yadda ya kamata. babban dalilin da yasa ko kuma umar abaisan da yasa haka pakistan na da nukiliya india na da nukiliya power suna da karfin nukiliya pakistan na da karfin nukiliya in ku muka bar kasashe biyun nan suka kai wa juna karo ba zai wa duniya daɗi ba abin da zai biyo baya ba zai yi kyau ba ba zai haifi ɗa mai ido ba saboda akwai karfin iko kuma kakamanta suna faɗa ne kan wani yanki na kashmir da aka kasa gida biyu pakistan na da ɓarayinta india na da ɓarayinta to kwanaki baya ba isa sati ba yanzu nan wasu 'yan kunan bakin wake suka shiga suka kashe wa indiya sojoji kusan arba'in da takwas da kuma bayan haka ma yanzu ma na adadin mutanen da suka suka jikata sai karuwa yake yi to indiya ta fusata har ta shiga ta kama wasu mutanen da take zargin suna da hannu a wannan kuna bakin waken da aka yi kuma a nata kiyasi indiya na zargin pakistan saboda ne a wannan yankin kashmir ɗin, fa india na da yan ta'addan da suna da ƙungiyoyin da suke goyon bayan su a kashmir ta bangaren pakistan pakistan su ma suna goyon bayan yan tashin sumburin india a nan kashmir so ƙasa ce da aka kasa gida biyu ya kamata a ce ewar eh, haka a yanzu da zamanin da muke ciki na duniya an warware wannan takaddama da ke tsakanin pakistan da india eh to duk dama abinda muke so mu ji kenan farfesa akwai wani rawa da kake ganin majalisar ɗinkin duniya za ta iya takawa domin hana aukuwan wannan eh, karo ko gaba da gaba yaƙi gaba da gaba tsakanin waɗannan manyan ƙasashe biyu wallahi mata duniya gaba ɗaya ne a taso kowa ya zo a jawo hankulan india da pakistan ka su kai mu ga eh, la wala quwwati saboda me in korai ya ɓaci suka fusata muka kyale su suka yi abin da suke nufi suka fara yaki sun bayan suka fara yaki ba wannan yaki tsakanin inda da pakistan yana neman kusan shekara sittin da wani abu yanzu ma bai kai saba'in ba to ya kamata a ce iwar eh, haka an warware wannan takaddama tsakanin india da pakistan in ko ba a yi ba to abinda zai biyo baya zai haifi ɗa mara ido. Za a yi nan kasashe eh, musamman irin kasashen mu na Afirka da wani cutarwa da za su fuskanta game da idan har kasashen biyu suka kara da juna Allah ya sauwaka India ko Pakistan su jefa wa juna nuclear kakka manta muna da iyakan teku ta Afirka ta kudu zuwa can tsakiyar Afirka tsakaninmu da India da Pakistan burbudin wannan nuclear bomb su ya shafe mu Farfesa Muhammad Kabir Isa muna godiya matuƙa da samun wannan takaitaccen fashin baki da aka yi mana mun gode kwarai da gaske. Ina godiya ne ma.